تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليا كبيرا إن الله كان عليما خبيرا عليكم السلام. rashin tsaya haɗuwa Thank you. mal yusuf mai garkuwa mai garkuwa ya aka yi da shi garkuwa ka da wannan ba kuma take ba wannan ba kuma wannan ba kuma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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haduwa a wannan masallacin na albarka masallacin juma'a na professor Egondu da ke a nan sabuwar unguwar arkilla a jihar sokoto inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a kowace shekara cikin watan ramadan yau ɗaya ga watan ramadan yau alhamis ɗaya ga watan ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina yadda Allah ya saba tara mu a wannan masallacin gaya ya tara mu a wannan shekara shekarar can mun yi cikin temporary kuma wannan shekara Allah ya ba da iko wasu mutane ta sun gina wannan masallaci muna roƙo Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara mu dukiyarsu albarka wannan aikin ya isa ya nuna maka cewa ashe ba sai an jira gwamnati ba da yawa sai a ce gwamnati ya kamata ta gina gwamnati ashe akwai wasu mutane mutanen unguwa ne da su da abokansu da ƴan uwansu suka taru suka gina masallaci ga masha Allahu gwanin ban sha'awa Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sa wannan masallacin ya ci gaba da zama santa da ke amfanar da al'umma a koda yaushe kamar da muka saba a kowace shekara muna gabatar da tafsiri a cikin wannan masallacin bana ma da yadda Allah ga mu mun zo muna neman taimako ne muna neman agaji ne na ba mu iya ba ba mu da ƙarfi ba mu da dubara sai tashi muna roƙo Allah ya ba mu iko ya ba mu ƙarfi ya ba mu dabara muna roƙo Allah ya ba mu ikhlasi da mai yin tafsiri da mai jan baki da masu aiki da masu saurare da 'yan kwamiti wajibi ne kowa ya yi saboda Allah kowa ya yi ikhlasi duk wanda ya samu cikin zuciya ta ko wani dalili da yake so sa yake zuwa tafsiri ko don a ce ya iya ko don a ce ya sani ko don a ce ya iya jan baki ko ya iya fassara shi ko don a ce ya iya ɗauka ko don a ce ya iya kaza ko don bari in tafi don kaza to ya yi aikin banza kuma aikin da zai ja kai ne wutar jahannama duk musan hadisi abu hurairah wanda ke cikin sahih muslim wanda ya tafi inda sayyidina muawiya radiyallahu anhu yake ba shi labari yake cewa annabi sallallahu alaihi sallam ya ba mu labari ya fadi ya suma har so uku da na hudu yace annabi sallallahu alaihi ya ba mu labari cewa mutum uku da za a fara sa wutar jahannama cikin su akwai mutum da Allah ya ba ilmi ya ba shi Qur'ani ya koyar da shi dan jilahira Allah ya ce ni kai min bayan ya tuna mai da ni'imomi nai ya ce na karanta ƙur'ani na koyar da shi saboda kai Allah ce ƙarya kake ka yi ne domin a ce ka iya kuma an ce tun duniya sai a umartai a ja shi a fuska har zuwa wutar jahannama Kunga ga akwai haƙarin gaske ya kasance wani aiki da ake saboda Allah ka yadda shaidan ya sa ka yi don ka samu kuɗi ko don ka samu suna ko don a ce ka iya ko don a ce ka fi wani iyawa ko don wani abu da ake na duniya bayan ya gama sai sayyidina muawiya radiyallahu anhu yace lalle kayi gaskiya Allah ya ce man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura yace lalle Allah ya ce duk wanda yake son mai gaggawa wanda yake son duniya za mu gaggauto mai ciki abinda muka ga dama abinda muka yi nufi ga wanda muka ga dama sannan mu mai da wutar jahannama ta kasance ita ce makoma ta yi yana ɗanɗanarta yana ƙasƙasƙacce abin ƙasƙasawa kun ga akwai akwai akwai haɗari sosai mutum ya yi aiki wanda ake yi saboda Allah ya yi shi saboda duniya don haka ku yi ta roƙo Allah ya ba ku ikhlasi mu yi roƙo Allah ya ba mu ikhlasi na sha faɗin duk mai saurin karatu na addu'a ɗaya nake so ya yi min ta cewa Allah ya bani ikhlasi ya sa don shi ake yi Allah ya karɓa ko bakin abin da nake bukata kenan ko da yaushe in ka tuna da ni ya ko wata addu'a da zaka yi mini da addu'a Allah ya sa saboda shi nake yi Allah ya tafiyar da shaidan cikin zuciyata Allah ya sa kada shaidan ya zo ya sa in yi saboda wani abin duniya ko don a yaba ko don a ce na iya in kai haka to ka biya ni kuma na gode kuma na fata Allah ya karbi addu'o'in mu gaba daya ɗan uwa bayan Allah mun zo Ramadan ba ƙaramin ni'ima bace da falala Allah ya kawo ka watan Ramadan babu shakka mun yi tafsiri da wasu 'yan uwa a wancan shekaran ko masu tahowa nan ko waɗanda ke saurare a gida waɗanda Allah bai ba su dama suka kawo wannan shekara ba ba ƙarfin falala ba ce Allah ya baka dama ka kawo wannan shekara daga wata shekara ka yi azumin watan Ramadana wannan bautar Allah da kake yi da sallah da kake yi da azumi da kake yi da sauran ayyukan ibada da kake yi na shekara ɗaya to ka yi falala bisa ga wanda ya rasu kafin kai falala da tafi tsakanin sama da ƙasa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce don shi annabi sun ya ce khairun nasi man qala umruhu wa hasuna amaluhu mafifita cikin mutane shine wanda rayuwa ta ta yi tsawo aiki ne yayi kyau idan rayuwar ka ta yi tsawo aikin ta yayi kyau duk kowace shekara kana samun wata falala da kai da mutu aka haife ku shekara ɗaya sai ya yi shekara hamsin ya rasu kai ka kai shekara hamsin da ɗaya wannan shekarar ɗaya abinda kake na ibada abinda kake na bautar Allah abinda kake ya yi falala nesa ba kusa ba bisa ga duk ibadar da yayo a cikin wancan shekara hamsin idan bai samu wannan shekarar ba don shi ake so a samu tsawon rai ana ayyukan ibada na bautar Allah akwai hadisin da nake karanta wani shekara wanda bana ma zan karanta muna wannan hadisin da Ibn Majah ya ruwaito da Tirmidhi da Isnadi Hasan daga Talha bin Ubaidillah wannan hadisin zai nuna muna irin falalar wanda ya riski ramadana da irin ladar da yake samu da fifiko a akan wanda ya rasu bai riski ramadana ba ko da wajen jihadi fi sabilillahi ne ya rasu ko da jihadi ne aka je aka yi jihadi wani ya rasu yi shahada sai kai ka kai ramadana bai kai ba to ladar da kake samu ta fi tashi imamu uh, ibn majah ya da wannan hadisin ta hanyar talha ibn ubaidillah talha ya ce an na ne kadima ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wasu mutum biyu sun zo inda annabi sallallahu da suka zo sun sauka inda talha ne talha bin ubaidillah wanda kina cikin asharatun basharun bil janna inda shike suka sauka wa kana islamu ma jami'an tare suka musulunta su biyu rana ɗaya suka musulunta tare wa kana ahaduhuma ashadda ijtihadan min sahibihi ɗayan su sai kasance ya fi ƙoƙarin ibada a kan ɗayan watan ɗaya yana ta ƙoƙarin ibada da bauta fiye da ɗayan fastu shida kuma fagagal mushtahidu huma wannan mai ƙoƙarin ibada wanda ya fi ɗayan sai je yaƙi fi sabilillahi fastu shida sai ya samu shahada ma makasal ba da sana sannan ɗayan wanda aka fi ya ƙoƙari sai ɗaya bayan wancan har shekara ɗaya yana raye sun matu matufiya sanan yan mutu ya rasu irin rasuwa ta ba wajen jihadi ba ƙanar alhatu sai ƙalha ya ce fara aiki fi ma yaren na'imu ka ni inda babin janna sai ƙalha bin ubaidillah da ya yi ya zama masaukinsu sai ya yi mafalki ga ya bakin ƙofar aljanna wa kada kharaja kharijun min ce wani ya fito daga cikin aljanna fa azina lil ladhi tuwfiya li akhara sai ce wanda ya rasu daga bayan nan wanda ya ƙara shekara ɗaya wanda ba wajen jihadi ya rasu ba wanda ba shi ke da ƙoƙarin ibada ba sai aka ce ya fara shigowa aljanna sun makaraja bayan ya shiga sannan wannan mutumin ya koma fitowa fa'azina lillaris shida sannan ya yi izini ga wanda shi ya fi ƙoƙari kuma shi ya yi shahada yake shigo daga baya sun a ilayya sannan ya koma dawa inda nake na ukunsu faƙala ni sai ce min irje kai ka koma fa innahu lam ya'ni laka ba'du kai har yanzu lokacin ka bai yi ba watan kai kana da rai mafarki ne kai har yanzu baka mutu ba lokacin shiga aljanna ka bai yi ba fa asbaha qalhatu yuhaddithu bihi an-nas sai dalha da yawayi gari sai dinga ba mutane labari cewa bakin nan da ni guda biyu kun ji kun ji da aka yi kun ji mafarkin da ni fa ajibu li zalik sai mutane suka yi ta mamaki fa balaga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai labarin ya kai ma annabi sallallahu alaihi wa sallam faƙala sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce min ayi zalika ta'jabuna ni a cikin wannan labarin ne ba ku mamaki qalu ya rasulullahi suka ce ya manzon Allah na a shaddar ijtihadan wannan fushi ya fi ƙoƙari wajen ibada sun shi da fi sabilillahi sannan ya samu shahada wajen ɗaukar kalimar Allah wajen yaƙi wadda khala hadha jannata qablahu amma sai ga wannan da ya rasu daga baya ya shiga aljanna kafin shi faqala sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce alaisa qad makasa hadha ba'dahu sana shin wannan ba ya tsaya baya ne shekara ɗaya ne kafin ya rasu ba alubala suka ce haka ne ya manzo Allah shekara shi ɗaya kafin ya rasu wa adraka ramadana wa samahu fa samahu kuma ya riski a ramadana ya azumci watan ramadana alubala suka ce eh lalle yayi azumin ramadana bayan wancan ya rasu wa salla kaza wa kaza sajada fi sana yayi sujuda kaza cikin shekara yana ta sallah kullum ya sallah biyar qalu bala suka ce haka ne ya rasulullah qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ce. fama bainahuma abadu ma bayna as-sama'i wal ardi abinda tsakanin su ya ta abinda tsakanin sama da ƙasa saboda ya samu jinkiri na yayi azumin ramadana falama bainahuma abadu ma baina samai wal ard abinda tsakanin su yafi abinda tsakanin sama da ƙasa saboda albarkar ya samu ramadana ya azumci ramadana saboda albarkar yayi sallolin shekara zaka ba karamin ni'ima muke ciki ba wanda ya wajaba mu ta gode ma Allah da mun kawo wannan ramadana ko wani ramadana ya zo ka kudu ta cewa ba za ka kai wani ramadana ba za ka ƙara istihadi ka ƙara ibada cikin babban abin da ya sa Yi wancan ya fi wancan falala domin ya azumci watan ramadana don haka kai ma Allah ya kawo ka azumin watan ramadana ka ta niyya cikin ta niyya kada ka yi maganganun da ba su dace ba ko an yi zafi Allah kake wa azumi yanzu inda wani ne kake lebaranci ya yi zafi sai ka ce wallahi an yi zafi yau da aka ƙara ma kuɗi amma shi wanda kake wa azumi ya fi ka sani bai kamata kai mai complain ba don kana bawa ne ne don ka zo lokacin da ba a jihadi ba a yaƙi yaƙin badar cikin azumi aka yi yaƙin yaƙin fatahu makka cikin azumi aka yi kaga duk jihadi ne yaƙi ne da takobi don shi wasu suke ɗauko hoto sun suke musulmi shekara ta biyu bayan hijira wata shekara ta biyu aka yaƙin badar sai an nuna hoton ga suna suna jihadi sai a ce musulmi shekara dubu da ɗari hudu bayan hijira sai an nuna su ƙarƙashin ice kowa na barci cikin azumi wata waɗancan cikin azumi sun fita sun yi jihadi mu kuma ce azumi sai dai mu shiga inuwa mu dinga samu jikin mu ruwa kowa ya samu mutane har banki suke zuwa ba transaction za su yi ba saboda kawai akwai AC a banki sai kawai mutum ya je ya ce da bai da kai yana kawowa wai na wa ɗan banki wayo kamar transaction zai yi kawai ba abin da yake so illa dai ya sha ya sha AC da a cikin banki ala kulli halin kai kokari wajen azumin yanzu watan azumi ya kama mafi girman ibada da zakawa Allah shine kai azumin shi azumin watan Ramadana mutane wajenmu alhamdulillah sun saba suna azumin watan ramadana amma akwai wanda shaidan ke zuwa yi ma azumin ramadana a sakwato da irin jahohin da a kusa da mu shekara bakwai da suka wuce zuwa yanzu cikin tsananin zafi ake yi sai mutum ya kasance tun ramadana da ya wuce bai koma azumi ba tun wancan ramadana bai koma azumi ba bai saba da azumi ba ya mance da azumi ga zafin rana da ya ɗauki azumi ya kai sha biyu na rana ya ji ciki ne ya fara zafi sai ya naɗa kai ne abu biyu na farko ya naɗa kai ne likita ya ce wallahi ya gano olsa ga rai na biyu ya naɗa kai ne mallami ya baka ne fatawa kisuwa zai yi wannan ba daidai ba ne wannan zafin da kake ji kowa na ji daurewa yake yi haƙuri yake yi duk wanda ya yi azumi ji a sakkwato yana ji sai dai dauriyar wani ta fita wani zaman wani namiji ya fi zaman wani namiji zama da haka kaska ya yaki ka ba kanka fatawa don haka anan ina kira ga mutane masu kukan ulcer su ji tsoron Allah ko in kana iya azumi sai ka yi azumi ba kakka naɗa kanka likita ka ce ka gano kana da ulcer kuma ciyarwa za ka yi sannan kuma ina ka fatawar mai ulcer ciyarwa yake yi babu wannan fatawa ta cewa mai ulcer ciyarwa yake yi sannan mata masu ciki da masu shayarwa in suna iya azumi bi ijma'il ulama ya azumi za su yi kai yanzu kawai da kina da ciki ko kina tsammanin ciki ko ciki ya fito kawai sai ki ce ki ciyarwa zaki ki ce ki baki ya azumi a'a inda kowa babu saɓani da mai ciki da mai shayarwa in tana iya azumi azumi za ta yi in ba ka iya azumi ne an tabbata jaririn zai cutu ba ka iya azumi bakin jiya buge ba bane a yana bugun kowa kowa yana jin wannan zafi kuma annabi ya ce ajaruki ala kadari na sadiki gwagwadon wahalar ki gwagwadon ladarki haka yake yanzu ka'ida ce gwagwadon wahalar ki gwagwadon ladarka wanda ya azumi yana cikin AC zamanai da wanda yana ce yana lebaranci yana neman abinci wancan ya fi wahala to ya fi lada saboda wahalar da yake yi don ka'ida ne aikin ibada in ba bidi aka kekero ba in ba bidi aka kekero ba to wanda ya fi ka wahala ya fi ka lada haka ka'ida ta, amma kika kekero bidi aka ka kara ma kanka wahala akan wahala to wannan kuma babu lada annabi ya ga wani kana ta sa mai yace azumi yake wa annabi yake Allah da ya niyya ya azabtar da ɗaya daga cikin ku ba ya karya azumi lokacin tafiya ne yana lokacin tafiya yana azumi zaka ka'idar da yake so in bayyana anan shine mai ulsa da mai rashin lafiya zo rashin lafiya ce ta ulsa Allah yake faman kana minkum mariban aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra duk wanda adda rashin lafiya ko ulsa ta ko wani rashin lafiya ne zai ranka ne idan ya ji dama mutane guda biyu ne kawai ke iya ciyarwa a kan rashin lafiya na farko wanda ya yi tsufan da ba zai koma matashi ba yanzu misali mutum da shekarar shi tamanin da biyar ba ya iya azumi ba a cewa ka bari in ka da shekara arba'in ka ranka zai dawo shekara arba'in ba zai dawo ba za ka ya tsufa su ne ake cewa alallabi na yutsi ƙunahu Ba fa'amu miskin ko kuma wanda rashin lafiya ke likitoci sun tabbata ba zai ji dama ba za ka onsa gare ka an ji shekar ka nawa shekar ka ashirin da biyar shekar ka ashirin da takwas shekar ka talatin da biyu likitoci za su ce ma ka daina cin yaji ka daina shan mai ka daina kaza ka daina kaza ka dinga shan magani za ka ji dama ko bayan shekara uku ne in ka ji dama za ka maimaita azumin shekara uku za ka ranka magana ciyarwa babu ta shekara ka hamsin ɗai shekarka hamsin da biyu shekarka arba'in da biyar olfa gare ka a je likita an ce tabbas olfa ka ba ta jin dama sun yanke maka yanzu mutuwa ɗaya kaka jira za ka rubuta wasiya kana jiran mutuwa ɗaya ta yanzu ka ciyar amma an cewa za ka ji dama in ka tsare magani kaza in ka yi kaza babu ciyarwa gare ka ko ka ciyar in ka ji dama sai ka ranka saboda ba ciyarwa ne akan ka ba kauɗi ka na ciyarwa yanzu mutane sun shiga ciyarwa da yawa kawai mutum nan take sai ya ce ban da lafiya ciyarwa ne ce ai rashin lafiya ba a ciyarwa an ba da lafiya Allah ya faɗi rashin lafiya yake faman kana minkum mariban aw ala safarin yace fa iddatun min ayyamin ukhar rashin lafiya ba ta sa a ciyar sai rashin lafiyar da aka tabbata ba za ka warke ba likita ya ce wannan kansa ta ka lalle lalle ba za a warke ba bakin ishtihadin mu likita ya ce wannan rashin lafiyar taka ulcer taka ba za a warke ba to wannan kana da dama kana da dama ka ciyar zaka muji tsoron Allah mu yi azumi baka bauta ma Allah cikin wannan watan da wani abu da ya fi azumi ba domin cikin wannan watan ya ta azumi don haka cikin wannan watan ya kamata a ce kayi azumi faman shahida minkum shahara bai da option illa guda fal sumu duk wanda yana gari aka ce watan azumi a garin nan to shikenan dole sai ya azumci wannan wata sai ya azumci wannan wata na azumi bancin wannan cikin ibada mafi girma da ake cikin wannan wata akwai sallah annabi ya ce man qama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda yayi kiyamu ramadana yayi tsayuwar ramadana yayi sallah a cikin kowane dare na ramadana yana mai imani da Allah ba wanda zai je ya ya selfie ya ce ga mu yau mun fara tahajjud limamin mu yayi kaza sai kai a sai yana yana tarawih a'a imanin yayi ne saboda Allah wahtisaban yana neman lada inda Allah watan daɗe wannan da ake ana jinta don shi ko ga azumi annabi yace man qama ramadana imanan wahtisaban in ka ji wannan zafin ranar don kun ka ce ulsa gare ka zaka aje sai ka nemi Allah ya baka lada sai annabi yace gufira lahu ma taqaddama min zambihi za a gafarta mai duk tabargazar da yayo baya kaji tabargazar da kayo tana da yawa fa kai ka sani ni na sani abubuwan da muke na samu Allah yawa gare su sakin layi da muka yawa gare shi to yanzu ga gara kawai kowane dare na ramadana a samu kayi sallar dare ciki me kayi sallar dare ka zo a yi da kai annabi ya ce man qama ma'al imami hatta sarafa kutiba lahu qiyamu layla duk wanda ya tsaya tare da liman har liman ya yi sallama assalamu alaikum shi ne ya samu qiyamul layli Da haka wanda ya tsaya aka yi raka'a goma sha ɗaya aka yi shafa'i da wuturi har sha ɗaya da shi ya tafi gida ya fi wanda ya an kawo shafa'i da wuturi ya ce sai ƙarshen dare a wanda ya yi tare da liman ya fi wanda ya basu a ƙarshen dare shafa'i da wuturi saboda me saboda shi annabi ya tabbatar da ya samu ƙiyamun laili ka tsaya tare da liman abin da ke sa wasu sai bari mu juya sai mu yi sallah a ƙarshen dare dalilin su domin ƙarshen dare ya yi falala haka ne to gaya maka ibadar sallah da aka ƙarshen dare in ka tashi ƙarshen dare sai kai ta istighfari kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil wa bil aqari hum yastaghfirun ana istighfari ƙarshen dare ana karatun Qur'ani ƙarshen dare ana salatin annabi ƙarshen dare akwai ibadar da yawa kaga kai shafa inka da wuturinka tare da liman ƙarshen dare sai ka tashi kai karatun Qur'ani kai salati kai istighfari kai wani nau'in ibada amma wanda ya tsaya tare da liman ya fi wanda ya je gida za ku ku kokarta ku yi ta sallar tarawih ku bari har sai liman ya sallame ku tafi yin ta goma sha ɗaya ya fi domin koyi da annabi sallam da kuma samun sallar sallar dare amma kauli mafi inganci ko wanda ya fiye da sha ɗaya babu laihi ibn taymiya rahmatullahi alaihi yana cewa man zanna anna li salatin layli haddan da asawa. duk wanda ya tsammanin sallar dare tana da iyaka to yayi kuskure wanda ya tsammanin a kaza dai ce to yayi kuskure ana iya yi ko nawa aka yi sai dai tsayawa akan sha daya ya fi wannan magana ta Ibn Taymiyyah ita ce mazhabar jumhurul ulama na daga sahabbai da masu bi musu da manyan malamai masu fatawa har zuwa wannan yinin namu amma kamar da muka faɗi mutum ya tsaya a goma sha daya ya tsaya raka a goma sha daya ya fi lada za ka tsare sallah ku moci iyalanku gida su yi sallah وأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى gidan da aka tsare sallah ba a talauci idan kana sallah matanka na sallah ƴaƴanka na sallah to ba a talauci gidan Allah na yi muku maganin ku fi karfin abincin ku ku fi karfin abin da kuke nema saboda wannan ayat ta wa'amur ahlaka bis salati wa sabir alaiha fa umuci iyalanka da sallah ku yi hakuri da ita sai Allah ce la nas'aluka rizqan ba mu tambayar ka arziki nahnu narzuquka mu ke ka sai malamai suka ce kawo wannan jimlar bayan an ce ka umarci iyalanka su yi sallah shi yana nuna cewa Allah ke azurta ka ladar sallar ta tsaya nan ga arzikin da za baka a'a Allah ce wal aqibatu littakwa karshen kwarin in an je can lahira yana da mai takwa wata tsallar da kake za ta yi maka maganin talauci duniya kuma ta yi maka maganin talauci lahira Allah ta yi muna maganin talauci duniya da lahira za ku muci iyalanku su yi sallah ya ɗaya daga cikin abu mafi falala da ake samu cikin wannan watan na Ramadana ai sallar dare Hausawa suna cewa azumi kakar sallah abu na gaba shine ciyar da dukiya saboda Allah cikin abin da ake cikin Ramadana a ciyar da dukiya saboda Allah annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari hadisin abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ma yace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas annabi sallallahu ya fi kowa baiwa ya fi kowa kyauta wa ajwadu ma yakunu fi ramadan lokacin da ya fi kowa kyauta cikin ramadana hina yalƙahu jibrilu lokacin da mala'ika jibril ke haɗuwa da shi wa yudalisuhu alquran sai su yi mudarakar qur'ani wannan ne asalin wannan tafsiri da ake cikin ramadana mala'ika jibril ya haɗu da annabi cikin ramadana su yi mudarakar qur'ani sai abdullahi bin abbas yake cikin azumi cikin ramadana kyautar annabi sallallahu haka take kamar arihul mursala kamar in an sako iska in an saku iska ya samu na tsaye ya samu na zamne ya samu mai rai ya samu marar rai komai iska samu yake haka kyautar annabi take cikin ramadana kowa ba ya kai kowa ba ya kai kyauta sai ta yawa ya ba babba ya ba karami dama a wajen ramadana ya yake kyauta yana ba da garken awaki guda ya ce gaba ɗaya ka ɗauka naka ne yana ba da akuya ɗari hudu yana ba da akuya dubu yana ba da akuya haka annabi sun sake kyauta a wajen ramadana to cikin ramadana kyauta ta kawa take yi ya taba ce ma wani ya ce ya bashi ce ga dukiya nan ka doka ya doka ya doka ya kasa azawa ce ya rasulullahi ka azami ce nan dai ban azaka. ka azama kanka ne doka ga gurin abin da kake yi azawa kakkan zayi ka doki abin da baka yi azawa wannan ne kyauta annabi a wajen ramadana ma ba luka ramadan cikin ramadan kyauta ce tana ninninkawa haka ya kamata mu kasance kan mu dinga tunani an ce sadaka cikin ramadana kyauta cikin ramadana sai wani ya tunanin cewa masu kuɗi ake su alhajiwa ne ake yau an yi wa'azi game da su a'a insha Allah duk wanda a cikin masallacin nan da duk wanda yake jin tafsirin nan ya fi sahabbai da yawa arziki da kuɗi kuɗi na wannan kuɗi na duniya ya fi sahabbai da yawa amma kuma haka suke infaki cikin su duk wanda ke iya ba wanda ya rasu da yi wakafi ba saboda infaki in naka ci infaki a ciyar cewa akai kowa ya ciyar ba cewa aka sai masu kuɗi su ciyar ba ina ka samo cikin kanka masu kuɗi ake nufi da su ciyar a'a kowa da kowa ake nufi ya ciyar ka ciyar gudun abin da kake iyawa ina makwabcinka nan da baya da ina wane da baya da ina inda ake bukata yanzu akwai nau'ukan sadaka da ake samun lada annabi sallallahu ya ce afdalus sadaqati sadaqatul ma mafi girman sadaka mafi falala shine ta ruwa zafin nan da ake yi ka samu kila a wata ɗaya kake iyawa ka sa firjin kai sanyi ka kawo masu sallar tarawihi ka ga yadda ake kokuwata masu sallah ne gaban ubangiji suna suna jin kishin ruwa ka kawo musu ledar ruwa ɗaya nawa kila naira ɗari biyu kila naira ɗari uku ka kashe idan ba za ka iya wannan ba ko miliyan ɗari uku gare ka ba ka iya fisuwa ka bayar daga zuciya ne daga sabo ne ba daga yawan zuciya ba ne sahabbai suna bayarwa suna infaki amma ba daga yawan dukiya ba ne daga zuciya ne liyunfik zu min sa'atihi wanda ke da yalwa ya ciyar daga yalwa tai wa ban alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah duk wanda aka tawaye ma arziki ya ciyar wannan ayat tana magana cikin suratul talaq game da ciyar da iyali amma mutlaka ce ga duk abubuwa na ciyarwa kowa ya yi gwagwadon yadda yake iyawa za ka ku ciyar da dukiyar ku cikin ramadana ku taimaka a yi santas da ake buɗin baki in ba a iyawa a yi ku haɗa da ke da abokinka ku yi santa ɗaya ku haɗa da kai da wani ku yi santa ku haɗa ku biyar ku goma ku yi santa ba ku iyawa gidanka ka dinga gayyato mutum biyu uku kuna buɗin baki ko a yi kunu a fisuwa waje ko ka gayyato mutum ɗaya ko baka da aure ka gayyaci wane mu ce za mu je restaurant za mu yi buɗin baki za mu je kawai ka samu ladan wani kai ma azumi kake da ya wuce wanda suka ciyar a wancan azumi da wanda ba su kiyan ba ina kuɗin suke ba su tsayawa rike dukiya ba shi ke sa dukiya ta tsaya ba Kullum yini sai mala'ika biyu sun sauko guda yana cewa Allahumma afi mumfikan salafa ya Allah dun mai ciyarwa Allah ka bashi wani abu ya mamaye sai yana cewa Allahumma afi mumfikan talafa ya Allah duk wanda ya rike Allah ka kawo mai ƙaddara. Allah ka sa su fadi Allah ka sa yayi hasara shi za ka bari mala'ika ya dinga yi maka wannan addu'a kuma kana da shi kana da wata naira goma wadda ka ɗauki abin da ke saka naira talatin sun rage naira ɗari sun rage naira dubu sun rage kila ma naira dubu ɗari sun rage mutane wajen infaki a cikin ramadana sun kasu kashi uku akwai mutanen da suka fi kowa kuɗi ba suka fi kowa infaki ba muna gani a kowane unguwa in ku yanzu kuke jin wannan magana ta farko ni ba da kai nake yin ta ba ni ina yin ta ne akan bincike ku je duk unguwar ku ku sa ido ku gani ban ce kuwa mutane sa ido ba ku je garin ku ku diba ku gani mutanen da suka fi kowa kuɗi su ne ba su ciyarwa su ne ba su zuwa umra ga ramadan su ne ba su wa'annan abubuwan Mutanen da tabaka mai bi musu suke wannan kokarin ya ciyar ya tafi ramadan akwai wanda suka fi shi ya tafi umra ga ramadan akwai wanda suka fi shi kuɗi cikin unguwa ba su yi akwai kashi na uku sa'idawa na ƙwarai wa'inda su ba su ciyar da kowa ba ba su yi komi ba dukiya ma ba su da ita da yawa kawai su abin da suke wutar jihar na suke sun sa kansu sai su koma gehe wai juwa ne ya ce umar maimakon ya kawo dukiyar na ya ma jama'a ina ruwanka wai ce maka kai diba kai kai baka ce kuma wanda ya ciyar wani wai ya ɗauki tafsiri wani ya yi kaza ga kaza ya ce kullum ana ta wannan gibar ta mutane da ke taimakawa su tafi umra wanda ke taimaka ma kansu tafi umra su yi neman lada to bai gaya muku mutanen nan da ke zuwa umra ku kiyaye cikin unguwarku su ne ke taimaka ma mutane zuciya ce ta infaki suna son su ciyar da dukiyar a kowane gari haka ne su ke zuwa umra su ke ɗaukar nauyin tafke a saka kuma su ke ciyar da talakawa kuma su ne wa'ancan ke zagi su wa'ancan da ba su yi ba sun fi kowa kuɗi sai dai ka ji su dubai sai dai ka ji su london sai dai ka ji su ina su sun tsira daga bakin mutane ba su zagin su yanzu ƙaddarta cewa wayancan mushtahidai masu ishihadin giba a cikin ƙarƙashin bishiya cewa juwani ya ɗauki nauyi masu zuwa a facebook da a ɗauki nauyin tafsiri daga tafi umra gara ka ba talakawa kuɗin ƙaddarta haka ne manya-manyan mallaman suke ne sun yi kowa ilimi abinda suka faɗi daidai ne yanzu mutum ya yi aikin lada guda biyu kuke ku wannan aikin lada guda biyu ne da babba da ƙarami babban shine ya ciyar da dukiya ya ciyar da marayu ya ciyar da talatawa. ƙaramin shi ne ɗauki tasiri a sa ko ya je umara a ƙaddarta wannan mazhabar ta ita ce daidai to idan akwai aikin ibada guda biyu da babba da ƙarami in mutum ya yi ƙarami ba a suka ta bi ijma'il ulama kamar yanzu mutum ne ya je masallaci ya zama ya ta salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sai wani yana ta yana giba ƙarƙashin ice ƙarƙashin bishiya sai ya ce ka Allah ji wani wawa ne akwai karatun Qur'ani wai wai salati ya to kai fa da kai ba karatun Qur'ani ba baka yi salati da giba ɗaya kake yanzu shi wancan ya biya umra ya tafi annabi ya ce su fi ramadana ta ta'dilu hajjatan ma'i umra a ramadana daidai take da hajji tare da ni duk wanda ya tafiya umra cikin ramadana kamar wanda ya hajji tare da annabi ne wancan ya dage ya tafi kai baka tafi umra ba kai baka ciyar da kowa ba kuma kana da abinci yadda mutane dakan nan da kake sawa ka zagi mutane ta isa ciyar da miskini daya ka ce kai daga yau ka musu data har abada kuɗin nan na data tunda ba wahayi aka ba da datar nan ba ne kace mutane ba ma wahayi ba ku jiya ba ka yaye facebook ɗin da kake hawa kana kana sukan masu ɗaukar tafsiri da masu zuwa ga mazana kuɗin datan nan zaka je ka ci da miskini tsakanin da Allah wanne ya fi ga ka ce da miskini da kai data amma kai banda kai duk wa'azin da kake banda kai kai kana da dama kai facebook ɗinka wayannan da ka facebook ka sai da ita ka sai gidigwa wanda yake kawai kira kake yi sauran kuɗin sai ka ce da miskinai a'a banda kai wata kai kana dama ka yi falala tufafin nan daga yake kala uku ka sai da kala biyu ka ciyar da a'a to ashe tun da kana da dama ka yi da ka gana ma da dukiyarka don Allah ka sassauta ma wani in yayyar da ya gana da dukiya ta yi babu shakka wanda ya je umra da wanda ya ɗauki tafsiri ya ta kai da ka sadaka ka yi facebook nesa ba ku ba ya fi ka to don me za ka zagi in zagi ne ka fara zagin zanka zaka in zaka postin sai ka ce da Allah jini na sai ta ga kuma marayu suna bukatar kuɗi ta ce to kai kokari ka soki kanka kenan bale ba musallan bane cewa wai yin sadaka ya fi zuwa umra ya fi zuwa hajji ya fi irin wa'annan ayyukan ba musallan bane wasu malamai suna ganin a'a in dai ba yunwa ta kai yunwa ba in ba halaka mutane za su yi ba to gara a tafi hajji ko umra da a ɗauki dukiyar nan a sai abinci a ba marayu ko a ba talakawa in dai marayun nan suna da abincin da za su ci in dai makusantan nan suna da abincin da za su ci yanzu farala ce ƙari ne in dai wani yana da tufafi kala biyu yanzu na sallah ne yake bukata a na uku in wani yana da tufafi kala biyu sadakar tufafi ne yake bukata a bashi kala uku in wani yana da abinci ƙari yake bukata to gara ka tafi aikin hajji da umra wani mutum ya zo ya iske shekul islam ibn taymiya yace mai ماذا يقول العلماء في رجل أتاه ذو العرش مالا حج وأتمرا فحزه الشوق نحو المصطفى قربا أترون الحج أفضل أم إيثاره الفقراء أم حجة لأبيه أفضل أم ماذا ترى يا علماء أفتونا يكام ابن تيمية وانا فتوى يكي أفتو محبكم ku yi mai son ku fatawa mutum ne ya je aikin hajji ya yi umra ya ɗauke na farilla da wajibi Allah ya bashi kuɗi Ba har zahu shauku na hawal Mustapha ƙwaraban sai zuciya ce ya ji ta yi gefen annabi shi ma ɗin yake son ya tafi sai ce aka raunar hajji zalu kuna ganin ya tafi aikin hajji shi ya fi an isaruhul fuqara ko ya ɗauki dukiya na ya raba ma talakawa yanzu ya yazo ce an hajjatun li abihi afzalu ko kuma ya je yawa baba ne hajji shi ya fi sai ce ibn taymiya kai min fatawa sai ibn taymiya ya ce aqulu bi anna al-hajj afdal bi anna al-hajj afdal min fi'l at-tasadduq wal ithar lil fuqara hadha jawabuka ya hadha muwazanatan wa laysa muftika ma'dudan min ash-shu'ara yace ina cewa ka je aikin hajji ko kai umra shi ya suka kebanci talakawa cikin hajji da zakawa iyayenka fa akwai biyayya ga iyaye sai ya ce wannan shi ne jawabinka daidai da ansarka wanda ka tambaya ka wanda ka tambaya ba mawaki ne ka zo min da waka ni ma na an sama da waka ne zan da waka ka zo ma ni ba mawaki bane ala kulli halin ibnu taymiya ba shi kadai ba da malamai ka ne da yawa kafin shi suna ganin cewa gara wanda ya tafi aikin hajji da umra na nafila da ka ɗauki dukiyar nan ka ba bashe ta ga talakawa su ci in dai suna da abincin da za su ci in ba talauci ba ne na babu komai yanzu irin talaucin da muke ciki in an haɗa shi da lokacin annabi sallallahu na yanzu ba talauci ba ne yanzu abin da muke da shi shi ne son duniya ne yayi yawa cikin zukatanmu sai ka ga mutum da tufafi kala biyu amma yana cewa talauci mutum ya takalmi kala biyu da takalmin da yake sawa da wani takalmi a gida amma yana kiran talauci mutum yana da abincin da zai ci na yanzu da an jima amma yana kiran talauci ku ta ku ji wayanda adda talauci ko haɗa wannan talauci da talaucin lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin annabi sallallahu alaihi hadisi ya tabbata cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wani mutumin madina ya zo ya gaida shi da ya ganshi sai ya tuna ina sa'ad sa'ad baya da lafiya sai ce mutanen madina ina sa'ad dan uwanku sa'ad suka ce ya ji dama ya rasulullah bata rashin lafiyar da gare ya ji dama sai annabi ya ce ku tashi mu je ganin shi sahabin hadisin ya ce annabi ya tashi da mutum goma sha cikinsu babu mai mayaci duk zane gare su saboda talauci babu mai hulla saboda talauci babu mai takalmi saboda talauci wannan talaucin duk duniya ba a samu mai a samu mutum goma sha wuri ɗaya gaba ɗayansu wando ɗaya gare su babu mai riga saboda talauci ko ya gaggar riga babu babu mai takalmi saboda talauci babu mai hula saboda talauci yanzu ci gaban da aka yi ma in ma baka da takalmi za ka samu ya sai TV ya yi suwa ka ɗauki kwanan TV ka yi takalmi a da babu kwalin tv da za a ɗauka a yi takalmi wani zai sha ruwa ya yadda gora ka ɗauka ka yi takalmi yanzu a da babu mai goran ruwa da za a yi takalmi da in an ce babu ana nufin babu ne kawai babu ci a cikin wannan yanayin fa na wannan talauci ake zuwa umra ake zuwa hajji ake layya annabi bai taba hana a je hajji ko a je umra ko a yi layya bai ta ah, mutane ba suna cikin kaza don me za ku je hajji ko umra bayan sun taba yin aikin hajji ko umra talauci lokacin annabi sallallahu ya kai wata mata ta ce ba har da suratu qaf ba sai daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam da murhun mu da nashi murhu ɗaya ne unguwa zaka samu gida ɗaya biyu uku gida biyar murhu ɗaya gare su saboda babu abin dafawa gidan annabi sai a yi wata ɗaya wata biyu jinjirin wata na uku ya fito wata biyu ce ba a taba aga tukunya ba saboda babu abin dafawa don shi mutane ba su buƙatar murhu gidansu ba su buƙatar tanda gidansu saboda babu abin dafawa sai dai ga murhun unguwa kowa ya samu ya je can ya dafa yau ko wani gida akwai murhu wani gida ma akwai kicin amma akwai kicin gidanku saboda ɗan abara da kun zo ku ci abinci ne kun shirya mace abinci amma kullum kan buɗe baki cewa kai babu babu saboda mai saboda kai kullum son ka kai a tara duniya kullum son ka kai abin duniya yayi yawa kullum son kai ka irin talaucin da akwai lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam shin mutum zai iya sallah da zane ɗaya babu mayafi kamar yanzu a ce mutum zai iya sallah da wando ɗaya babu riga tsare da ta cikin kuwa adda mayafi wa adda zane da mayafi wata cikin kuwa adda zane da wando da riga da sabuwa inda da riga da wando dole ne su ai da wasu ba za su iya sallah ba yau ka gaya min wa adda talauci bai da taggo da wando sai ɗaya wanda yake sayi da shi yau sharadanka in ba mahaukaci ba a hanya ka ga mutum na tafiya saboda talauci babu rigar sama babu irin wannan talaucin da akwai lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam amma mutane abin da garisun zo rashin goge mani ima Allah rashin goge mani ima Allah shedan yake zuwa yawa mutane wahayi sai kasance duk abin da saboda Allah za a yi sai nuna musu cewa sokewa yake yi yanzu fa mutane za su wuce ga hanya su ga ana gini dunna ba ka asama ya eh gama wannan duk wanda ka sani injiniyan gini ƙwararren injiniya kira shi da waya ka ce mai kana da aiki zai gaya ma wala ayyuka su yi mai yawa sai an dawo da waje aiki ka za duk gari saboda mutane suna cikin yalwa da kuɗi ko ina gini aka yi mutum ka wucewa ya ga gini an aza dogo ya ce mina na yi ya ce hutar ne ya ce sha Allah amma hutar nan zai yi kyau kaza akwai gigin ya hutar akwai dan kane akwai sofutu gasa akwai kaza duk bai kawo su sai ce ya wuce sai ya koma ya ga ana wani gini ya ce ma'aikata kaza ce za ta taso da can inda take ta dawo sabon ma'aikata ce aka yi ya ce masha Allah wannan gwamna yana aiki wannan gwamnati tana aiki sabon ma'aikata ya wuce ga wani gida ya ce mina ne wannan a ce wani ne ka gini ya ce kawai amma yayin duk injiniyoyi sun iya gini kada style inda aka yi mai ya biyo ya ga aga wani ya ce mina ne a ce masallaci ne sai ce mutane yunwa suka ji muna ganin ba masallaci ake bukata ba ta ji wai wacin da an azama Allah bulo guda mutane yunwa suka ji sun daɗe ba su mutu ba da yunwa in dai ya an gina hutar sun ƙoshi, in an gina ma'aikata sun ƙoshi, in wani ya aje gida sun ƙoshi, amma da an aje bulon masallaci yunwa suka bi kai wannan yunwa kwarai ce kuwa na aka yi sai da form form na kakar shugaban kasa miliyan ɗari wasu miliyan hamsin wasu na kakar gwamna miliyan hamsin mutane suka dinga saye lokacin kowa ya ƙoshi, kowa da jin yunwa amma da an ɗauki tafsiri ɗari duk da hamsin a sa yau mutane yunwa suka ji yanzu ba fiye da shaɗin ke wasa da ƙwaƙwalen mutane duk an yi abu gidajen rediyo nan da ake sa tafsiri da gidajen talabijin ina mafi yawa a shekara ta dawo daga waƙoƙin hausa waƙoƙin indiya kamfe in za a je a ɗauka layi sai mun kashe su sai mun buge su sai ya ce ni na kashe kamfe ce yayi daidai da ramadan ya zo ji inna alhamdulillah yanzu fa wallahi wa mutane ka ji don me aka dauke nauyin tasiri kawai shi damuwa sai don me an kai addini umrar nan da ake zuwa yau shi ake zuwa umra so na ake waka zuwa umra daga Najeriya daga Najeriya so guda a sati jirgi guda ke zuwa Saudi iya shi ɗaya ko Badar shi ke direct a sati so ɗaya saboda ba a zuwa babu kwastomomi sati so ɗaya ake zuwa ingila daga najeriya zuwa london kullum akwai jirgi biyar da bai tsayawa kullum yake zuwa amma duk daidai ne mutane sun tafi a ah, ba matsala ingila ya tafi a ah, dubai ya tafi ina yi saudiya ya oh, mutane yunwa suka je araba masu kuɗi ku gane cewa kuma inda shaɗaɗin ke zuwa kawai in an aza abu na alkhairi ne sai sharaɗin ya zo ya nuna cewa da aka tafsiri da aka ɗauka lokacin mutane ke jin yunwa lokacin da aka sai da fom miliyan ɗari miliyan hamsin miliyan kaza mutane sun ƙoshi lokacin da aka sa kamfen mutane sun ƙoshi lokacin da aka sa dandalin matasa mutane sun ƙoshi lokacin da aka sa a kula mata kaza kaza haƙƙin mata mutane sun ƙoshi kawai lokacin da suke ji lokacin aka sa shata da ɗan ƙwairo duk mutane sun koshi amma ana sa mahir ɗinan da kake shi kiran mutane sun fara jin yunwa zaka ka fi kiyaye shi ɗaya yake muku wahayi ku yi ƙoƙarin gyara tunanin wasu daga cikin mutane na cewa ku daina irin wannan tunani abu na karshe da zan rufe da shi shine ga an yi zabe mutane su yi su Allah ya yi nashi zaɓe ya kamata mutane su yi ƙoƙarin yafe ma juna su da doka ƙaddara kurakuran da aka yi lokacin kamfe da lokacin zaɓe da kana jin haushin makwabcinka kana jin haushin ɗan uwanka an riga an gama an wuce kuma wa'annan mutane ina tabbata muku mutanen da suka yi takara da juna a 2023 ɗin nan dukkaninsu ko da yawansu ko takarar shugaban ƙasa ne ko na gwamnoni ne ko na sanatoci ne 2027 za a guda ya ɗaga hannun guda ɗaya to a zaɓe shi za su haɗe ku kuma su ba ku kuna ta kiyayya kuna ta gaba da juna duk ba waɗanda suka yi takara wannan karar 2015 gaba ɗaya su tare suke 2015 wanda suka yi takarar shugaban ƙasa gaba ɗaya tare suke wanda suka yi takarar shugaban ƙasa a 2019 a fati ɗaya eh, mutum uku suka rabu kowa wanda ya je fati kaza wanda ya je fati kaza wanda ya je fati kaza sai da kowa maslaha kai ne yake bibi to Allah ya zaɓi wanda ya zaɓa ka je ƙanin nan naka ɗan uwan nan naka wannan naka ka ba shi haƙuri Ramadan ya shigo ku yi hodin juna a ci gaba da zama lafiya. don Allah kar ku tafi a ci gaba da zage-zage a ci gaba da jin aushin juna a ci gaba da a'a wanda aka zaɓa fa sai ku musu fata alkhairi Allah ya sa wannan zaɓin nasu ya kasance shi ne alkhairi Allah ya taya su riƙo Allah ya ba su shike na an wuce wurin ni ga wanda ne su amma ga wanda Allah ya kaddaro to duniyar da aka yi ni ba zan hada abin da nake so da abin da Allah ya kaddaro ba sai a huta lafiya don haka watan Ramadana ya shigo bayan gaba zaɓe kafin a yi rantsasuwa don Allah ku je ku shirya da mutanen ku kowa ya shirya da makwabci ne da aboki ne da ɗan uwa ne wanda kafin ramadana akan wane suka yi faɗa da shi akan wane sawa'un waɗanda suka ci ne ko waɗanda suka faɗi ne wanda suka ci a yi musu addu'a Allah ya musu muwafaka wanda suka faɗi a yi musu addu'a Allah ya ba su haƙuri ya ba su ikon goma ƙaddara duk inda suka tafi ba za a iya canza wannan kaddara ba in sun je kotu aka ansa aka ba su to dama haka Allah ya kaddaro cewa wannan zai yi wata kaza a an shi abawa ne haka lamarin yake ba ga INEC ma su ta ci gare da za a zaɓe ba sai zan bai daidai da da Allah ya nuha ba sai dole a ban na INEC ta ce ni ma na gane ba zan iya ba an ɗaje sai lokacin da Allah ya nufa shi ne kawai ke rufi fa sai lokacin da Allah ya rubuto za ku ja 'yan uwanku da jiki ku yi musu nasiha ku nuna musu cewa ya kamata su so juna ya kamata su wannan kiyayyar ta wuce ya kamata abinda wannan demokradiyya ya kawo na yana cikin illolinta da riga ya wuce kuma a hari gaba Allah ta barka wata ala ya muna muwafaka Allah ya sa mu dace Allah ya ba mu alheri da a cikin wannan watan na Ramadana Allah ya ba mu ikon azumta ta yi za mu tashi bai wuce minti bakwai da minti goma sha muku fara da tsayi tun zuwa minti goma insha Allah za mu ɗaya muƙaddima kaɗan sai mu tashi yadda muka saba shi ne yadda muka saba inda muka aje waccan shekara mu aje ƙarshen suwatar sajda wanzu kuma za mu tashi farkon suwatar azab a shekarar da ta wuce duk suworin da mun karanta suworin makka ne mun karanta an kabutu mun karanta rum mun karanta lukman mun karanta sajda wanda ke wa'in dukkanin su surori ne na makka dama kuma surori na makka suna koyar da tauhidi ne surorin makka suna koyar da tauhidi kaɗaita Allah a san ba wanda ya cancanta abota da gaskiya sai Allah a yi imani da manzanni a yi imani da alba'atu ba'dal mauti wato dukkanin su abu uku suke koyarwa imani da Allah a yadda da manzanni a yadda da za a yi tashi alkiyama duk sura da gari an ce makiya wannan shine babban makasudinta za ka ce kawo maka annabawa labarin su da suka sha maya da mutanen su da suka kira mutanensu a cikin surorin da muka karanta na makka kamar da nau'in surorin makka za ta koya ma yadda ake mu'amala da makiya sai a gaya ma annabi a kawo mai kista annabi ibrahim a kawo mai kista annabi nuhu a kawo mai kissa annabi hudu a kawo mai kissa annabi salihu a kawo mai kissa annabi shu'aibu a kawo mai kissa annabi musa da isa wata duniyarsa ake haka a nuna mai ba kai ɗaya ka fara shan wahala wajen da'awa ba sake mu tasliya ana lallashin shi ana cewa su ma sun sha wahala a ce mai in kafirai suka ce kaza kai ma ka ce musu kaza idan suka yi kaza ka yi musu kaza wannan shine nau'in wurin makka da suka wuto yana magana makiyi makiyi ne na waje wanda ya fidda kiyayya tai makiyi ne wanda yake kafiri wanda bai yarda da Allah ba tattalin abin da suwoyin maka ke yi su nuna logic na ya za ka yi in ka haɗu da mushrikai wanda ba su yarda da Allah ba ya za ka tabbatar da akwai Allah ya za ka ja mutane zuwa ga Allah ya za ka zamna rayuwa cikin wahala da kunci ya za ka yi in kana cikin mutane da sun jaye ka wannan shi abin da muka karanto a suwoyin makka in kana cikin mutane yan ka da kai ne mafi karanci cikin su kai ne mafi karanci da yawa da karfi za ka yi mu'amala da su don shi a bamu labarin annabawa da suka fara yadda ake karyata su yadda ake alƙawarin kashe su yadda aka kaza da suka tsaya akan gaskiya suka tsaya akan da'awa sai Allah ya tsayar da su duk haka muka yi karantowa a baya yana nufin tsaya kenan a kudin injin sai mun cika lokacin malam sai mai mukaddima gobe zan kawai tashi ya mai wannan shine sha'anin suwarin makka ki suwarin madina kuma saɓanin haka suwarin madina suna kira ga tauhidi kamar yadda suwarin makka suke kira ga tauhidi su ma suna kira ga tauhidi amma su kuma suwarin makka su adda hukunce hukunce a suwarin madina su adda hukunce hukunce sai da aka zo madina aka wajabta aka wajabta azumi sallah kawai aka wajabta tun makka sai da aka zo madina aka wajabta zakka sai da aka zo madina aka hana shan giya sai da aka zo madina aka faɗi hukunce-hukuncen aure ka su yanzu surorin madina abinda suke magana game da shi shine hukunci na mu'amala ta yau da kullun ta halas da haram wata halas da haram mai hukuncin kaza wasu hukunci hukuncin azumi wasu hukunci hukuncin sallah wasu hukunci hukuncin zakka wasu hukunci hukuncin auratayya wasu hukunci hukuncin cinikayya wasu hukunci hukuncin hajji wasu hukunce hukuncin wasu abubuwa da aka haramta suratul ahzab da zamu karanta yau sura ce ta madina zaka hukunce hukuncinta da usulubinta ya sha bamban da irin usulubi suwoyin makka da muka karanto a shekarar da ta wuce zaka ita za ka yi muna magana ta cikin gida ne don shi surorin makka in su yi magana matsiya suna magana kafirai ne suwoyin madina suke magana game da munafukai da ka ji sura na maganar munafukai alama ce ta surorin suran madina ce wata makiya na ciki yan antifati internal conflict take magana wanda suka yi na muku naku ne amma ashe daga can su ne muku zagon ƙasa to su wannan ke suran makka ke magana a kai kuma a shanin rayuwa kuma da irin su ba annabi ɗaya ya fama da su ba annabi a makka ya yi fama da makiya na ciki kaɗai babu makiya na waje a maka aka shekara goma sha uku aka gaba babu munafuki ko daya duk wanda yake daga makka yake babu munafuki za ka babu munafuki cikin almuhajiruna babu munafuki cikin mutanen makka amma da aka zo madina aka yi karfi sai zai na da makiya guda biyu makiya na ciki da makiya na waje to duk wanda ya karfi haka ne ka san irin darussan da muke dauka daga rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da kake asfala satilina lokacin da kake Allah ya baku musamu baka da wani makiyi na kusa babu ruwan kowa da kai babu mai hasada ka babu ruwan kowa da kai amma da ka fara tasawa to yanzu ka iya amfani da makiya biyu da nan waje da na ciki wani na nan cikin cycle ɗinka baya son ka wani na nan laƙi da kai baya son ka wani tare kuke ajiya da ka faɗa mai sinin ka zaka ji shi waje wani gidan ku ɗaya wani katangar ku laƙe wani fatin ku ɗaya amma shi ke yi muku zagon ƙasa da za a yi ku faɗi zaɓe yana jin daɗi kun faɗi to kowa yana da irin wannan matsayi da ka samu ɗaukaka kana da irin shi to irin wa'annan su kai kama da munafukai na lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam don shi Allah ya saukar da suratul azab da ita da wasu wasu irin ta na surorin madina kamar suratu tauba kamar suratul munafiquna dukkanin su surori ne na madina waɗanda suka yi magana game da munafukai da munafuki da ya za ka mu'amala da wa'annan na ciki Lakin suratul azab za ka gaya muna ya za ka yi mu'amala da wa'annan makiya naka na ciki cikin manyan manyan abin da wannan sura take koyarwa na farkon su akwai al-ahzab inda aka kira ta da shi gazwatul ahzab gazwatul ahzab yakin da aka yi don shi wannan sura kada cikin qur'ani ta yi magana wannan yakin zaka wannan ta yi magana ayoyi masu tsaro ne ya aka yi wannan yakin ya muminai suka yi ya kafirai suka yi ya munafukai suka yi cikin wannan yakin duk za mu ji ya annabi ya yi mu'amala da muminai ya annabi ya yi mu'amala da kafirai ya annabi ya yi mu'amala da munafukai a lokacin yakin gazwatul azab don shi wanda ya kai ya cika shine wanda ke iya mu'amala da kowa akwai wani bai iya mu'amala ba sai da wayayyu kawai to wannan tawayayye ne wani bai iya mu'amala ba sai da ƙauyawa in ka kai shi inda wayayyu zai saba wannan bai haɗu ba wanda masu kuɗi kawai ya iya mu'amala da iya mu'amala da talakawa ba wanda talakawa kawai ya iya bai iya mu'amala da masu kuɗi ba wasu kuma wani da sarakuna da masu mulki ɗaya iya wani da waɗanda ba su da mulki ɗaya iya shi annabi ya iya mu'amala da kowa لقد كان لكم fi rasulillahi uswatun hasana حسنة mu cikin wannan sura cewa abin koyi kyakkyawa yana da annabi ya kamata mai koyi da shi zamu je da mu'amala da kowannen su a cikin gazwatul ahzab zamu ji yadda wannan surar ita asurar da ta fi kowace magana game da gidan annabi sallallahu alaihi sallam a cikin wannan surar ayoyin da suka fi kowaɗanne ayoyi magana game da gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam san duk wanda ba annabi ba duk wanda ba annabi bai an tona mai asiri yadda yake mu'amala tsakanin shi da matar shi an ci mutuncin shi an tona mishi asiri ai mai ba daidai ba amma annabi saboda ya kai babba sai kasance shi duk ko eh, saɓani suka samu da mata kai sai a faɗi cikin ƙur'ani domin mai domin kai kai koyi da irin wannan irin matakin da ya ɗauka kai an faɗi na gidanka an tona ma a asiri shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam in an faɗi na gida ne ya kasance abin koyi kasan girma yana faɗuwa in bai da yawa ne amma shi annabi girma ne bai faɗuwa kai yanzu an faɗi da kake da batakka bakinka suka yi yaji matanka suka yi kaza sai ka duka muzanta sai ga girma kai yana buƙatar ya faɗi saboda girman ka tangal tangal yake amma na annabi permanent girma ne babba ne wanda baya faduwa zaka shi an faɗi annabi yayi kaza da mata ne an mata ta yi yaji na Aisha ta koma gidansu akan qissatul iski har annabi shi ya tashi ya koma ya koma ya koma masallaci ya kaurace mata ne wata daya saboda kaza suka girman annabi ya karu daga ɗaukaka annabi da ta ƙaru saboda ne saboda shi gema ne ba irin wanda yake faɗuwa ba ne cikin wannan ayar ya kasance cikin wannan sura ya kasance akwai ayar da na Aisha radiyallahu anha tace da annabi zai ɓoye manzanci da ya ɓoye wannan aya saboda wannan ayar ta yi magana game da shi ne don mu yi kaza ga abin da ya sa ka yi kaza wanda ke kowa yana son a rufa mai idan ya yi wani abu cikin zuciya to amma annabi da ya kasance shi abin koyi ne ta kasance komi shi ana fitowa a gaya ma jama'a domin su san cewa ga matsayin annabi ga girman annabi ga yadda za su yi su shiga cikin irin wannan cikin irin wannan yanayi cikin wannan surar ayoyi cikin waɗanda aka fi kowaɗanne ayoyi karantawa a cikin jama'a suka fi yawa cikin wannan surat inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabiyyi take wanda tana cikin ayoyin da aka fi kowace aya karantawa a cikin Qur'ani cikin wannan surar aya da ta yi magana ya ayyuhan ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida wadda ake karantawa wurin hutbatul haja ana magana cikin wannan inda a aure ake karanta ta cikin wannan surar take cikin wannan surar aya nan da ya ana wa'azi game da amana take ake karanta ta watan wannan surar ta kunshi abubuwa da yawa da hukunci hukunci da yawa wanda yake nau'in suwarin madina ne suwarin madina suke kunsa hukunci hukunce suke kunsar maganganu gabi da munafukai da kuma makoman munafukai don shi za mu ji gobe yadda ayat suwar ta fara kusan haka suwar ta kare da shi watan hukuncin da aka fara da shi kusan shi aka kare da shi lokaci yayi amma Allah ran makaranta mana ko aya uku na farko sai kasance mun tsaya nan gobe in muka dawo sai zan su za mu fassarawa بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون قديرا Na'am, Allah ya ba mu ikon dogara gare shi. A nan za mu dakata, gobe insha Allah za mu fara da fassara waɗannan ayoyin da kuma cigaba da tafsiri abubuwan da muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada. Kwakurai da muka yi Allah ya shafe su cikin zukatanmu ya shafe su cikin littafanmu. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام alaikum wa rahmatullah.